radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Alhamis da fatan an yi cikin koshin lafiya. Ga da jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na Afirka a yau daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na amsoshin tarbiyya bayan sa muna tafi da shirin nan na kisoshin rayuwa za mu da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 23 ga watan satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan safar na shekara ta dubu da da da hudu arba'in ɗaya ɗari uku hijira kamariya masu harkokin sun cewa shekaru ɗari da goma sha tara da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi margayi imam Khomeini wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta kasar iran an haifi margayi imam Khomeini ne a garin kumain wanda yake cikin gundumar arak a tsakiyar kasar iran margayi imam Khomeini dai ya taso a gidan malamai wanda aitullah sayid mustapha khomeini ne mahaifinsa wanda malami ne a lokacinsa sannan kuma ya fara karatu a gidansu tun yana karami bayan kwashe tsawon lokaci yana karatu marigayi imam khomeini ya yi kaura zuwa birnin kum wanda shine babbar cibiyar ilimin addini a wannan lokaci a kasar iran inda ya karatu a gaban manyan malamai na birnin kum daga cikin manyan malaman margayi imam Kumene dai akwai ayatollah ha'iri sai kuma babban marja'i wanda mabiya mazhabar ahal bait suke koma zuwa gare shi a wannan lokaci ayatollah burjardi margayi imam Khomeini ya kasance tare da ayatollah burjardi har zuwa lokacin rasuwar malamin nasa bayan da margayi imam Khomeini ya kai matsayi na mushtahidi ya fara bijiro da mahanga irin ta wulayatul faqih wato jibinta al'amura ga malaman addini a cikin harkoki na tafiyarwa marigayi imam Khomeini ya fuskanci matsaloli daga mahukunta na wannan lokacin a lokacin mulkin sarki sha musamman ma yadda marigayi imam Khomeini yake nuna rashin amincewarsa da salon mulkin kama karya na masarautar sarki sha da kuma irin zalunci da danniya da take yi akan al'ummar kasar iran bugu da ƙari akan haka yadda sarki sha ya mayar da al'amuran kasar iran baki daya a hannun turawan ingila da amurka da ma isra'ila wannan ya sanya masarautar sarki sha ta shiga kafar wando ɗaya da marigayi imam komeni da ma dukkanin waɗanda suke goyon bayansa akan wannan ra'ayi nasa sakamakon irin matakan da sarki sha yake ɗauka na murƙushe masu nuna adawa da zaluncin da yake yi wannan ya sa da'awar marigayi imam komeni ta kalubalanta zaluncin masarautar sarki sha ta watsu a ko'ina cikin faɗin ƙasar ta iran wanda hakan ya sa sarki sha yake kallon marigayi imam Khomeini a matsayin wata babbar barazana ga makomar mulkin sa a kasar daga wani lokaci kuma ya dauki matakai na takurawa akan marigayi imam Khomeini wanda daga bisani kuma ya kore shi daga kasar ta Iran da ya gudun hijira zuwa kasar Turkiya bayan kwashe wasu watanni a kasar Turkiya marigayi imam Khomeini ya bar kasar sakamakon irin matakai na takurawa da ake dauka a kansa daga bisani kuma ya koma a kasar Iraki inda ya zauna a birnin Najaf kuma ci gaba da karantarwa da ya kwashe tsawon shekaru fiye da goma sha uku yana gudanar da harkokinsa na ilmantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafan addini bayan nan marigayi imam kumeni sakamakon matsan lamba da ya fuskanta a wancan lokaci daga saddam hussein wanda shine mataimakin shugaban kasar iraki na wani lokaci wannan ya sanya marigayi imam kumeni ya bar kasar iraki zuwa kasar faransa inda ya kwashe tsawon shekaru biyu yana gudun hijira wanda daga wancan lokaci ne kuma marigayi imamu Khomeini ya shirya jagorantar al'umma domin tabbatar da tsari na jamhuriyar musulunci a kasar iran wanda ya tabbata a lokacin da ya dawo daga gudun hijira daga kasar faransa a cikin shekara ta 1979 jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran jagoran juyin harin musulunci na iran ya bayyana cewa sadaukarwar shahidai ta kasar ita ta baiwa al'ummar iran nasara wakilin amurka a kasar haiti ya yi murabus saboda cin zarafin da aka yi wa 'yan gudun hijirar haiti 'yan mali sun gudanar zanga-zangar goyon bayan gwamnatin kasar kan kulla kawance da kasar rasha to suka labaran kamar da za su zo maku jagoran jun jihar musulunci na iran ayatollah sayyid ali khamenei ya danganta nasarar da kasar ta samu da sadaukarwar da shahidan kasar suka bayar ayatollah sayyid ali khamenei ya bayyana hakan ne a wani sako da ya fitar ranar alhamis yayin da ake tunkarar makon tsaro na kasar a cikin sakonsa ayatollah sayyid ali khamenei ya ce sadaukarwar shahidai ta ba al'ummar irin nasara kwarai da gaske wanda ba za a taɓa mantawa da hakan ba jagoran ya kuma ce jinin shahidan shine ya samar da hakkin jamhuriyar musulunci jagoran ya ci gaba da cewa shahidai sun koyar da rusa masu girma ta hanyar sadaukarwa ga al'ummar iran inda ya karar cewa duk inda ke akwai sadaukarwa da tsayin daka to akwai nasara da mutunci kuma al'ummar iran ba za su manta da wannan darasi mai kima ba a iran ana tunawa da makon tsaro a kowace shekara daga ranar 21 ga watan satumba wanda ke nuna farkon kare kasar daga kallafafan yakin da gwamnatin saddam hussein na iraki a tsakanin shekarar 1980 zuwa 1988 ta shelanta kanta yakin dai ya yi sanadin shahadar an iran 570 kuma wasu ɗaya sun zama na ƙasassu da alama kasashen saudiya da iran sun kama hanyar da za ta kai su warware sabanin da ke a tsakanin su a shekarun baya bayan nan an fahimci hakan ne a jawabin da sarkin saudiya salman ya yi a babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 76 da ke gudana a birnin new york iran makwabciyar ƙasa ce muna fatan tattaunawarmu ta gaba za ta kai ga samar da yarda domin cimma manufofin al'ummominmu da kuma alaƙa a cewar sarki salman a nata bangare iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sa'id katib zade ta yi maraba da jawabin na sarki salman inda ya yi fatan tattaunawar da ke wakana tsakanin kasashen biyu ta samar da yarda a tsakanin su dama mun yi ta tattaunawa mai armashi akan batutuwan da suka shafi tsaro a tekun farisa kuma an samu ci gaba sosai wanda hakan zai sa a samu kyakkyawar alaka tsakanin tahiran da riyad in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran iran da saudiya waɗanda masu faɗa a jini a yankin gabas ta tsakiya na da saɓani akan batutuwa da suka shafi kasashen syria yemen bahrain da kuma wasu batutuwa a yankin kawo yanzu ƙasashen sun yi tattaunawa har guda uku a birnin bagdad na kasar iraki kuma ana sa ran za su wata tattaunawa a karo na hudu nan gaba wakilin amurka a ƙasar haiti daniel holt ya yi murabus inda ya kalubalanci abin da ya danganta da rashin mutunci da amurka ta nuna wa dubban 'yan gudun hijirar kasar haiti a daidai lokacin da kasar ke fuskantar matsalolin tsaro masu nasaba da gaggan masu dauke da makamai a wata wasiƙa da ya aiki wa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken jakadan na amurka a haiti ya ce ba zai lamunci yin aiki tare da gwamnatin da ta nuna rashin tausayi ta dubban jama'ar da ke gujewa raɗaɗin rayuwa a ƙasarsu annobar corona da kuma rikicin siyasa a haiti na daga cikin dalilan da suka tilastawa 'yan haiti da dama tserewa daga kasar zuwa amurka a baya nan dai gwamnatin shugaba biden na amurka ta fuskanci suka daga kungiyoyin kare hakkin bil'adama a game da turtsasawa dubban 'yan kasar haiti komawa kasar su ta asali da karfin tsiya hotunan bidiyo da ke yawo a shafukan sada zumunta su nuna yadda jami'an tsaron iyakokin na amurka ke amfani da dawakai wajen korar 'yan ranar na haiti a yankin del rio da ke texas lamarin da ya bakantawa jama'a da dama rai ciki hada makusantan shugaban na amurka to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran a mali dubban 'yan kasar ne suka fito kan tituna suna masu zanga-zangar neman gwamnatin kasar ta kulla kawance da kasar rasha an dai yi da ake raɗaɗɗen cewa gwamnatin riƙon ƙwarar soji ta mali za ta kulla kawance da wani kamfanin tsaro na haya na kasar rasha lamarin dai ya fasa kasar faransa wacce take danganta hakan da babbar barazana ga alakar da ke tsakaninta da mali musamman ta fuskar tsaro a baya bayan dai gwamnatin rikon soji ta malin ta fitar da wata sanarwa inda ta ce an fara tattaunawa da rundunar sojin hayar ta rasha da ake kira wagna don yaƙi da ta'addanci a ƙasar shugabannin kasashen afirka da dama sun koka da rashin adalci da ake nunawa wajen samar da rigakafin cutar corona a nahiyar wannan na kunshe ne a jawabin da mafi yawan shugabannin suka yi a babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 76 a birnin new york shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta ya ce ya kamata batun tsara rabon rigakafin daidai wa daida a duniya ya zama babban abin da yaƙi da annobar corona zai fi mai da hankali a kai muddin ana son duniya ta yi nasara a wannan yaƙin shi kuwa shugaban ƙasar ghana nana afuku ado ya ce sama da 'yan afirka miliyan 30 ne suka fada cikin tsananin talauci a bara kana wasu miliyan 40 kuma kan iya fadawa cikin talauci sakamakon annobar nana ado ya ce ayyukan yi wajen miliyan 100 ne aka yi asarar su a afirka saboda tasirin annobar ta cutar corona a nahiyar ta afirka dama dai kafin hakan hukumar lafiya ta duniya ta bayyana damuwa akan yadda afirka ta kasance kurar baya a sha'anin samun allurar kafin cutar ta corona idan aka kwatanta da sauran nahiyoyi to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh Tuwa ga shida san barka dauke da labaran duniya yanzu sai sauran shirin da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu daga cikin batutuwa da suka ɗau hankalin nahiyar mu ta Afirka. Shirin na yau zai yi dubi ne kan bikin shekara-shekara na makiyaya wanda jamhuriyar Nijar ta saba shiryawa a garin Ingal na jihar Agadez da ke arewacin kasar da aka fi sani da sallar lasar gishiri ko kuma kirsale. Da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Tomarilla a jamhuriyar nijar a makon jiya ne aka gudanar da bikin sallar lasar gishiri ko kirsale a garin engal na jihar agarci da ke arewacin kasar bikin wanda ake yi shekara-shekara wata dama ce ga makiyaya daga ciki da wajen kasar ta nijar domin su shayar da dabbobinsu ruwan wani tafki mai gishiri na musamman da nufin kyautata lafiyarsu haka kuma bikin wata dama ce ta makiyaya su baje kolin su su kuma bayyana matsalolinsu ga hukumomi da zumar a warware musu baya ga bashe kolin al'adu iri daban-daban na mutanen abzin buzaye da fulanansu malam abu intirwak wani masanin tarihi ne da lamuran yau da kullun a jihar agadar ke arewacin kasar ta nijar kuma na suma da tambayarsa tarihin wannan bakin na lasar gishiri ko kuma kirsale eh, lalle kirsale sallah ce ta makiyaya wadda ta doko tarihi ba yau ba saboda in kun aka ci wannan karon na 56 ne kenan eh, ko da ya zamanto a shekara ake yin ta kaga kenan shekara hamsin da shida balle ma akwai shekaru da yawa wa'anda ba yi ta ba kenan in an ka kilga wa'annan shekaru za a samu shekaru da yawa da ake wannan sallah ta makiya da ake ce ma kirsale a yankin ja agadis musamman ma a ingal eh, kirsale ta dauko tushen ta tun da dadewa eh, ba mu iya ba da exactama lokacin amma abin da za mu yi dalilanta ka san ita ƙasar ta ingal ko in ce yankin na ingal yanki ne na makiyaya wanda da muhimmanci kwarai ga makiyaya saboda yanki ne mai gishiri da kuma mai yanki ne wanda yake hidda ciyawa sosai irin wadda dukiya take bukata wannan gishirin yawancin makiyaya su suke nemowa daga kasar tawa daga kasar maradi daga kasar zandar kai in ce ma daga har daga nigeria har daga mali ko ina mutane lokaci yi ana gamuwa can wurin iq don a samu wannan dama na tama mutane amfani daga nan cikin arewa ma akwai duka makiyaya waɗanda ke cikin ayir ko waɗanda ke cikin wajen arli ta ko ina dai hashil wuri ne inda makiyaya ke gamuwa to tun cin falazul na gusum waɗanda ake ce ma kelgris abuzinawa kenan na kelgris da na gabas wanda ake ce ma musgu ana samun su wajen zandar bilbishi suna zuwa kiwo a hiddo shi daga gonakai a zo arewa zuwa wannan wurin da ake ce ma azawa wanda yake da muhimmanci wajen kiwo wannan mutanen suna da shugabanninsu abzunawa wa'anda da sarakensu da sauransu in za su gangarowa duk wani ba abzu ne da ke nan cikin azawak za yi musu tarbo irin nagari kaganan nan wurin sai a samu a yi zanta a taru saraki su yi gamuwa mai muhimmanci inda za a ba da labari za a doka kuma wasu matakan ne na tare da eh, cudayyar juna hashin na tare da duk abin zai shahi cin gaba na makiyaya a cikin wannan fannin. ko menene aka fi mai da hankali a kan shi a zagawar bikin na lasar gishiri ga dai malam abu in da ci gaban bayanin wannan lokacin ne matasa suke samun damar wasa masu rakunma masu kyau su zo su gwada su masu jakkai masu ado su gwada su masu rakunma masu gudu su ma a gwada su a cikin kambala abu da yawa ake yi mai muhimmanci a nana ana zaman duniya sai aka wani lokaci inda hakuma eh, da shi yana da muhimmanci sai ta ba shi wani suffa na a hukumce gara a maida shi babbar sallah kuma sallah ta ƙasa lokacin nan ne hamma aka sa wani minister wanda ake cewa ministar saharian nomad wanda lokacin da zamana za ta farawa har ta kare har ai wannan kirsalen baya da aiki sai yawo ya ga yaya abun yake ya ga yaya ciyawar take ya busashen suke ya suke ana ma busashe alluran rigakafi ana ma wa'anda ba su da lahiya magani su ma mutane haka nan ne har a kai a yi wannan gamuwar tun wannan lokacin har yanzu sai hukuma ta sa hannunta ga shagulgullan yinta a karan farko ne dai a cikin sama da shekaru ashirin da wani shugaban kasar ya halarci bikin wanda shine karo na hamsin a bana lamarin da ya faramtawa makiyaya rai kwarai da gaske kamar da shugaban fulani makiyaya na yankin ke cewa abin nan mun ji daɗi ba mu taɓa gani shi ba saboda ya zo saboda ya ji koki kokin talakawa saboda zaman lahiya ya zo kowane ƙabiloli ya gane su ya ji maganansu mun faɗi mun gaya masu kiwo mu duka kuma ya amsa ya kwatanta mamu yana ɗauki matakai bisa ga zaman lahiya shine canji <laughs> babban wanda mun ka samu a wajen kirsale shine canji mun samu sa'a a wajen nan jance na biyu a jancen zuwa abinci haka ko wani abu mutum duka bai iya yabo kanshi amma lisahin da muna yi muna yi cikin kirsali wadda aka yi duka cikin al'ada na gargajiya mu ne kawai muna zuwa da al'adodin namu ba mu yadda su ba sauran mutane waɗanda ɗan takarda wanda sun kai karatu sai su zo su ci bisa hakkinmu kenan su sake na biyu minister na, na elevage mu muna fata shi ma ya sake tun da mun zo shi yana saidu mun zo gari shi so hudu bisa gudun hakkinmu wadda aka ci yace bana babu haka nan bana komi nan ne ana yi shi ga hili kenan muyi muyi mu gane shi ma abu ya gagara kenan shi ma ya sake tun da muyi muyi muyi tun can mun ce muna so hakkinmu na mikiyaya yake sha Allah su hudu muna zuwa gare shi za a yi to da mun ka zo nan abinda ma ana yi mamu da bana ma ba mu taba ganin shi ba kenan siyasa yi mamu mu ba saboda siyasa ne bisa ga hakkinka baka dibar shi da siyasa To ko wani amfani ne ake samu a cikin wannan bikin na lasar gishiri? Wannan ma wata tambaya ce da Malam Abu Intirwak ya amsa yana mai cewa. Tana da amfani da yawa ga makiyaya, tana da amfani da yawa ga mutanen da kansu, kuma tana da amfani da yawa ga hakuma, saboda hakuma za ya zo ya yi bayani, kuma su ma 'yan proje-proje su zo su yi bayani. Duk wani wanda adda wani sakon shi na kwarai zai zo kirsa shi. kowa ya kawo kukan shi don shi ne mahimmancin wannan kirsalin din ka lura ga shekarar bana di yawancin abubuwan president da kanshi ya zo ya ba abun wata suffa inda kowa da kowa yake kokarin a nan gaba a maida ma kirsale suffa ta tada ta cewa da wannan abubuwan da ake ce ma fantaziya shine wannan wasan rakuma da jakkai shine gwada wa'anda adda rakuma masu kyau shine gwada wanda adda jakkai wa'anda suke da ado sosai su ne gwada wannan rakuma wanda suka foru da abubuwa da yawa kenan ana zancen a kyautata ma makiyaya inda za a ba al'adodi na da muhimmanci kaga fulani su ma sun zo irin abubuwan da suna kusan bacewa suna maido su ta kanjar suna maido su ta kayansu na gargajiya suna maido su ma ta magungun da suke tsakaninsu na ba da shawara a kiyaye akwai wannan abubuwan da ke ake cima rashin kwanciyar hankali a yi kokari kada a gan mu ciki saboda da mu da abzinawa tun da muke tare muke bai kamata ba wasu su zo su raba ka kenan fage ne na wanda ake kiyayewa da rashin tashi hankali wanda ake kiyayewa da karfafa zamantakewar tare wanda ake kokarin saro shi ma a yi magana shi kenan kirsale gamuwa ce mai muhimmanci ba kaya kaɗai ta shafa ba ta shafi al'umma gaba dai ta Nijar. kuma ta shafi al'umma ta waje tunda a da in ana yin ta kaga turist za ka ganin su ko ina suna yaushe kuma turist masu kawo kokari ne game da taimaka mutane shekarun baya da a shike an yi wani tashi hankali kuma yanzu covid-19 ta zo kaga wannan eh, tourism kenan ya dan saya kenan kirsale hanya ce kuma ita ma ta maido tourism kenan daga bana ana ganewa ke lalle kowace shekara ana iya cikin kwanciyar hankali kenan kowa aje hankalin shi don kowa ya zo ya gani su ma tourist ko in ce duk wasu koferan ko in ce wasu ambassad wasu kasashe da ke ezite su yi kokari su kawo kokarin su don kirsale ta ci gaba ita kadai ce babbar sallah ta makiyaya inda su makiyayan da kansu suna iya kawo kukarsu kuma a yi kokarin da za a ci gaba. thank you duk da hakan dai wasu makiyayan kokawa suka yi da yadda suka ce ake amfani da su a wannan bikin kamar yadda wasu daga cikinsu ke cewa ni suna na bazu a teku ni ina nan fudu aiki na ni macaya ne mu ba a taba ba mu komi a wajen mu kuma nan tun da mun ka zo muna tare da delegation mutane wadda suke nan wannan wuri ka gane su ne kusan da tiribi amma ko so guda abinda sun ka sai wadda ya sayar da dalan shi ba su samu komi amfanin kirtale suna na daɗi daɗi daga ƙasar ingal ne nake amma rijiyar inda za mu kai shanu a darbesa ko allura ban gane ba mu wannan cirsale wanda kuke gani nan ana ce cirsale sai mu sai da mu kowa ya shigo mota ko wani wanda yana gaba shi ga da in ya ji sunan cirsale sai ya sai da dukiyar shigo mota ya zo nan ko kudin ruwa ba ni samu nan belle in samu kudi wancan wanda na sai da ban gan amfani komai ba cikin cirsale mu fullani macaya macaya ni ban taba gani ba ba ni zuwa kuma ba mu ji ba mutane wanda suke zuwa suna samu ni abu sai dai a ta bakin malam manafa ba magajin birnin garin na ingal cewa ya yi dambu ne idan ya yawa baya jin mai to abubuwa ka san dai ba jama'a ba wanda ya iya firma ya biya musu kukan su duka jama'a ce take zuwa harkar kirsale wani abin da ya kama daga nan tsakaninmu da kominikin gadas ko ta ciro hal zuwa tsakaninmu da kominikin ingizam da ta tasara akwai jama'a wadda suke zuwa harkar kirsan akwai makiyaye wadda suke zuwa jama'a da ne ba mu iya duka a ce maka eh lalle lalle kowa akwai wanda ba su jin daɗi kuma wanda duke zaman to ya zo mun gane shiga shi nan an rubuta sunan shi wannan duka abin da Allah ya rubuta mishi yana samu shi mun sai da abubuwa da yawa mun hidda kungiyoyi kungiyoyi mata da maza wanda za su aiki wanda yake insha Allah bakin mu in sun ka zo nan jihar gata mu ko kimin kinta mu za su samu kuma an an karbe su kuma ba za su rasa abubuwa da dama insha Allah za mu kokari vraiment a ce wagga sallah za ta zama eh, eh, misali ga salloli wanda za su wuce eh, wanda sun ka wuce za mu vraiment kokari ya zama to a ce dan abubuwa kalilan wanda ke muna da su za mu biya ma mutane wadansu bakwatocin su hukumomi dai kan yi amfani da bikin domin isar da su iri daban-daban da wayar da kan jama'a musamman ma mazamna yankin waɗanda mafi akasarinsu makiyaya ne waɗanda suke nesa da birane a daura da bikin shugaban ƙasar bazum muhammad ya gana da ɓangarori daban-daban na al'umma da masu faɗa a ji a yankin ga kuma bayanin da ya yi bayan ganawa da mambobin kwamitin zaman lafiya a yankin da ya fuskanci matsaloli na tsaro masu nasaba da tawaye a shekarun baya da ma irin ababen da ke wakana a makwabciyar kasar mali busan ku ne yau shekara kusan goma muka dogara don mu kiyaye matsalolin da muka shaida a mali kasar nan ta mali yankin nan na gab kusa da mu yanki ne wanda ya kumshi kabilu daidai irin namu suna fama da matsala kuma hausawa suka ce in ka gan gobara a gemu dan uwanka ka sa mata ka ruwa rigakafi ne muka so mu yi bayan da kuka mu shawarar cewa mu mun yi tawaye a da kuma mun ga illar da ta kawo mu rishin kwanciyar hankali rishin zaman lahiya wannan wahalar muna so mu kiyaye ma mutanenmu kuma mun san irin sakamakon da wannan aikin naku yake haddasa kuma kun kawo babbar gudunmowa kamar sojawanmu kamar sauran duk mutanen da suke aiki zaman layiya to kuma kuna da babbar gudunmuwa saboda ku kuna cikin jama'a kuna tare da jama'a kuna aiki da ba a san da shi ba amma aiki ne mai kwari saboda ya tabbatar da zumunci yana karfafar da zumunci tsakanin kabilu na wannan yankin nan ku ci gaba da wannan kokarin yau wannan matsalan da take neman ta shiga mu ta jiha tiliya da tasara ya kamata mu fuskance ta tare shi ya sa jiya na haɗu da wakilan kabilu da suke zama wankan yankin kuma na ba su galgaɗi cewa su ba ma juna hannu kar a raba su masu wannan nuhin suna so su raba su wayansu su kasance hilani wayansu su kasance laraba wayansu su kasance abizanawa kuma kowa ya ɗauki makamai domin ya kare kanshi in za ka kare kanka za ka kare kanka saboda wani in ta zama wata kabila ce to babu zancen kare kai dole sai an yi fada amma mu za mu kiyaye haka za mu ɗauki matakai kuma tare da ku zaman lahiya ya tabbata mu karfafa da shi kuma mu yi amfani da duk irin abin da yake sanadiyan shi za mu ba ku goyon baya hiye da abin da muka yi saboda yau muna bukatan ku hiye da jiya a ƙasa azawa yau muna bukatan na agadas da na tawa ku tashi tsaye ku kama mu yan uwanku na azawa to masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala da ma waɗanda aka ji muryansu su Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku. Bisalam a huta lafiya. To yanzu ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Radio Iran na barka da haka mai magana Abdulrahman wanda aka sani da abdu Kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar Karamari ta birnin da magaran a jamhuriyar Nijar ina so a bani dama zan kawo tsokaci na ga gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar nijar musamman ma wani labari da na ji cewa za a ɗauko rindina ta sojoji na faransa daga mali a medos nijar to har ga allah wannan labari da na ji a matsayina na ɗan nijar a matsayina kuma na musulmi ya kona min zuciya saboda labari ne wanda bai kamata ba mu dai nijar ƙasa ce ta musulmi kuma ubangiji allah shi muka sa a gaba shi yake kare mu ba wani ba ko wata addu'a ita ce makamin mummuni ita take tsare da mu kenan dan haka gaskiya iko kaɗe na ƙasar mu jamhuriyar Nijar ya isa tsare ƙasa ta ta Nijar ba ikon wata ƙasa ba gaskiya bai kamata ba a gaggauta tsaye da wannan sojoji saboda namu kaɗai sun ishe mu mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio boa hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso a yau ina so radio boa hausa ku bani dama in tofa albarkacin baki na game da taron da ake na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york na Amerika karo na 76 muna fatan wannan taro ya sa a nuna wa america ta ta yi kurakurai masu yawa a duniyan nan kuma ya zamanto an samu gwaraza waɗanda suke tsayawa gabanta su nuna mata kurakuranta kuma ba yadda ta iya muna fatan wannan allah ya sa hakan ya zamo shine mahita ga duniya baki daya daga ƙarshe ina fatan wannan taro allah ya sa a yi shi lafiya a ƙare lafiya daga ƙarshe nike cewa radio BOT Hausa ku huta lafiya mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan kadari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran sunana Lawan Alhaji Abbali wanda ke zaune a agarsa jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau akan ziyarar da minista ta kawo ta ƙasar Faransa a nan Nijar kuma da Mali. To Allah ya sa an tattauna abu mai kyau. kuma jan hankalin da suke ma kasar mali kar ta ɗauko 'yan rasha domin su taimaka mata wajen tabbatar da tsaro gaskiya bai kamata kasar mali ma ta yi aiki da wannan shawara tasu idan dai haka zai ka alheri ga kasar to ta ɗauko masu tsaro na kasar waje waɗanda za su zo su taimaka mata ba 'yan faransa ba saboda 'yan faransa sun yi shekaru ba su taɓuka komi ba ba su yi wani abin a zo a gani ba hare-haren kullum karuwa suke to idan suka ɗauko 'yan wata ƙasa ko ƙasar rasha ni gaskiya ban ga illa ba a haka abu ne ma wanda ya dace saboda su ma a ga rawar da za su taka haka inda rabon a samu kwanciyar hankali sai kaga dalilin kawo su kwanciyar hankalin ta samu assalamu alaikum sashen hausa na biyu hausa mu da warhaka mai magana lawal yanzu daga jamhuriyar niger ra'ayina yau zai tafi ne dangance da shari'ar da ta gabata ta shaka abdul jabbar ko in ce zaman da ya wuce wanda mun ga a wannan zama lauyoyinsa sun ce sun janye kuma eh, ga abubuwan da ake ta tuhumar su lauyoyin da su to kiran da zan yi ga 'yan ashabul kafi na farko dai ya kamata su kasance suna magana da murya daya ya kamata a ce a wanda zai kasance shine partifaral kin ma'ana wanda zai rika magana da yawon ashabul kafi ba kowane dan ashabul kafi ya taso ba ya rika magana banganu sukan yi ta yawo akan abubuwan da ke faruwa ya kamata a tsaye matsaya ɗaya sannan kuma idan za su nemi lauyoyi su nemi ma lauyan da ba musulmi ba dan ya zo ya kare malam wannan zai fi amincewa ko zai fi eh, zama cikin aminci bisa ga wannan lauyoyi na yan Kano assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Abdulaziz Prezi daga damar Damagaram a jamhuriyar Niger ina kira ga shugabanninmu na Afirka ko kuma shugaban ƙasarmu Muhammad muhammadu bazoum ya kamata a ce wannan dakaru na ƙasar faransa da za su zo kasar mu nijar domin a yi shawara a ga abubuwan da za a bullo ma a cimma maslaha guda to ya kamata a ce mi nazari mu shugabanninmu su duba su gani la'akari ya sojojinmu ma kaɗai sun isa su kare kasar mu nijar dangance da 'yan ta'adda ma sojojinmu inda aka ba su kayan aiki suna iya su yi dukkan irin abin da sojoji za su yi ya kamata shugabanninmu su yi nazari su duba da Allah kenan sojojin kasashen wajen wannan musamman ma sojojin Faransa mu ba mu ga abin da za su zo su mana a kasar mu Nijar babban cin illa muna huti da za su kulla da kinibibi sunana Abdulaziz Prezi daga a jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum sashen Hausa na radiyon Musulunci ta Iran suna Nasiraju Haruna wanda aka sani da Letoro a da magaram jamhuriyar Nijar tiyara da 'yan kasar Faransa Nijar jami'an tsaro da za a loko da Chad da Amaido sunan Nijar to gaskiya ya kamata a ce ta shawarar da za su zo su bada ya kamata a tsaya a yi nazari a kanta don saboda wani lokacin ita Faransa idan ta ba da wata shawara sai ta zo ta ba da shawara kuma wanda idan kuka tsaya kuka bi wannan shawarar ba tare da nazari ba to gaskiya sai a shiga halin kakanikai yi daga baya kenan ya kamata a tsaya a yi nazari akan irin dukkan shawarwarin da suka bada kuma Allah sa a ce alkhairi ne wannan ziyara da suka zo Nijar kuma Allah ka kwance hankali da lumana a kasashen mu na Afirka inda suna Nasiru Haruna wanda aka san da Laitoro Adam Karam Jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon doh mai magana ne na kwasan talabar George Patisku ina so ne amfani da wannan dama mu godiya da jinjina ga gwamnan jihar yobe wato yi excellency alhaji honorable mai malabuni a bisa kokari da ya yi na tallafa al'umma ta harkokin kiwon lafiya da ya yi a da duba da yadda cewa yadda ake daukan mutane a amalanken shanu zuwa asibiti sai ga shi an waye gari asibitocin mu na kauyuka birni da karkara ya yi ƙoƙari ya sa musu sabon ambulos da kuma magani maternity na aihuwa firi free maternity a jihar yobe to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu su ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya tun ga shirin amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyin ku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin na yau to madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin mu na safe mun yi magana dangane da makokin imam hussein alaihissalam jika manzan allah sallallahu alaihi wa sallam wanda aka kashe a kasar karbala a shekara ta 61 bayan hijira kamariya mun kuma fara kawo muku dalilan da suka sa mabiya masabar iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam suke raya shahadar imam hussein alaihissalam a farkon watan muharram da kuma karshen watan safar wato 40 na imam hussein alaihissalam to da farko mun bayyana cewa sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya yi kuka kan shahadar imam Hussein alaihi salam tun daga ranar haihuwarsa da kuma shekarun da suka biyo baya har zuwa wafatinsa a cikin shirmu na yanzu za mu bayyana matsayin iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin al'ummar musulmi musamman shi imam Hussein alaihi salam wanda al'ummar musulmi suka kashe a karbala a shekara ta 61 bayan hijira kamar ya da farko imam hussein salam a lokacin da al'ummar musulmi suka kashe shi shi kadai ne dan dihar manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam wanda ya rage a duniya kuma banda haka akwai ayin alkur'ani da dama da kuma hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam wa'anda suka bayyana matsayinsu a cikin al'ummar musulmi daga cikinsu dai imam hussein salam yana daga cikin ashabul kisa ashabul kisa su ne mutane biyar wa'anda allah ta'ala ya saukar da ayan tsarkakewa dangane da su manzan allah sallallahu alaihi wasallam da aliyu da fatima da kuma 'ya'yansu hassan da hussein salam wato aya ta 33 a cikin suratul ahzab yana daga cikin makusantan manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda allah ta'ala ya wajabta musulmi son su a cikin alkur'ani mai girma kamar yadda ya zo cikin ayata 23 cikin suratu shu'ara har ila yau imam musin salam yana daga cikin wa'anda manzon allah sallallahu alaihi sallam ya fito da su don yin mubahala da nasarar najaran wanda ya tabbatar da cewa da shi da yayansa imam hassan salam su ne misdaƙin da kuma 'ya'yanmu a cikin ayar mubahala a lokacin da aya ta 61 na suratul ali imran ta sauka manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito da imam hassan da kuma imam hussein alaihi assalam da fatima mahaifiyarsu salamullahi alaiha da kuma mijinta ali da abi talib alaihi salam don yin la'ananneniya da nasaran najaran amma sai nasaran suka ƙi yin haka don sun tabbatar da cewa Manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai so ya halaka danginsa na kusa ba in ba don yana da gaskiya ba banda haka dai manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa da hassan da husaini alaihi masalam shugabanni ne sun tashi ko kuma sun zauna ma'ana yana nufin sun yi yunkurin yaƙi da makiyansu ko kuma sun yi sulhu a wani hadisi manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa da hassan da husaini alaihi masalam su ne shugabannin samarin aljanna kamar yadda dai ya shahara a cikin al'ummar musulmi sannan a hadisai da dama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wasiya ga al'ummarsa da su yi riko da littafin Allah ta'ala da kuma iyalan gidansa masu tsarki a bayansa don Allah ta'ala mai girma da ɗaukaka ya faɗa masa cewa ba za su rabu da juna ba wato alkur'ani da ahlul baiti ba za su rabu da juna ba har sai sun riske shi a tafkin alkausara su ne igiyar Allah ta'ala wacce ba ta tsinkewa su ne jirgin tsira kamar yadda jirgin nuhu salam ya zama hanyar tsira daga halaka ga mutanensa don haka wannan shine matsayin imam hussein salam shi kamar zan allah sallallahu alaihi sallam wanda aka yi wa kisan gilla da shi da iyalan gidansa da kuma sahabbansa a karbala a shekara ta 61 wato bayan hijira wato a ranar goma ga watan muharram ta shekara ta 61 bayan hijira kafin a fara yaƙi tsakanin magoya bayan imam hussein salam da kuma sojojin yazid dan muawiya imam hussein salam ya tunatar da al'ummar musulmi da suka zo kashe shi matsayinsa a cikin al'umma amma kunnuwansu sun toshe ba sa fahimtar abin da yake faɗa. gaskiya al'amarin dai shine allah ta'ala ya jarrabi al'ummar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma al'ummar musulmi da iyalan gidansa a bayansa don allah ya gano ko kuma ya bayyana wa'anda suke bin manzon allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiya da kuma wa'anda suke karya wajen imaninsu don haka allah ta'ala ya sanya ahlul baitin manzon allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shugabanni allah ta'ala ya sanya iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shugabannin wannan al'umma kuma hanyar tsiransu da kuma ɗaukakansu a duniya da lahira amma kuma al'ummar ta zaɓi waninsu wanda ya yi sanadiyar rarrabuwan kai a tsakanin musulmi da kuma salladuwar makiya a kansu daga lokaci zuwa lokaci wannan hali zai ci gaba kamar yadda ya zo cikin wasu hadisai har ranar da al'umma za ta koma ga abin da allah ta'ala da manzonsa suka zaben wa al'umman to masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. don sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan Rastan ko kuma kisoshin Salihan bayi na Ayatollah Shahid Murtaza Mutahhari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin kisoshin bani isra'ila da muke kawo muku mun tsaya inda muka bayyana yadda allah ta'ala ya sauwaƙa wa annabi dawud salam karfe yake kuma mulmula shi ya yi sulke da garkuwa da kuma wani ilimi wanda Allah ya bashi kafin haka dai Allah ta'ala ya ce masa kafin haka dai Allah ta'ala ya ce masa da bawa Dawuda alaihissalam sai dai yana ci daga baitul mali sai Dawuda alaihissalam ya yi kuka na kwanaki arba'in don wannan tambihi da Allah ya yi masa bayansa ne Allah ta'ala ya yi masa lankwasa karfe ya jujjuya shi kamar yadda ya ga dama sai da ya kai ga yana yin garkuwa ko sulke guda mai kyau a kowace rana sai ya sai da ita dinari dubu guda don kyawunsa don haka a shekara guda ya yi garkuwa 360 ya sami kudi dirhami kimani 360 da haka kuma Allah ta'ala ya wadatar da annabi dawuda daga ɗaukar kuɗin baitalmali don biyan bukatunsa na yau da kullum gaskiya ne ba laifi wanda yake wa hukuma aiki ya ɗauki wani abu daga cikin baitulmali don biyan bukatunsa na yau da kullum amma ya fi kyau idan da zai sami wata hanya ta samun kudaden shiga na karan kansa wannan mu'jiza ta annabi dawud salam ta lankwasa karfe ya zama hanyar wadatarsa amma bai yi amfani da shi don kyautata rayuwarsa ta duniya da yin kayakin hutawa a gida ba sai dai ya yi amfani da wannan ilimin da baiwa da allah ya masa wajen kera kayakin yaƙi don yada addinin allah ta'ala da kuma kyautata rayuwar mabukata wata nima babba wacce allah ta'ala ya yi wa annabi dawuda salam ita ce ta sanin shari'a da kuma hukunci da adalci a cikin mutane da kuma fasaha a maganarsa amma tun da rayuwar duniya jarabawa ce wacce kuma Allah ta'ala bai keɓance wani banda wani ba don haka annabawansa ma suna daga cikin wa'anda ya yi wa jarrabawa kamar yadda za mu gani kamar yadda za mu gani irin jarabawan da Allah ta'ala ya yi wa annabi Dawud alaihissalam jarabawar dai ita ce annabi Dawud alaihissalam yana sallah a mihrabinsa sannan ya san cewa masu gadi da yawa suna gadin gidansa don haka ya san cewa ba wanda zai shiga gidansa ba tare da izini kamar yadda ya saba ba amma a wannan karon sai ya ga mutane biyu sun shigo masa ta inda bai saba ba don haka ya tsorata da su a lokacin da suka gane cewa ya tsorata sai suka ce masa kada ka ji tsoro mu mutane ne masu husuma a tsakaninmu ɗayansu ya ce wannan mai kuɗi yana da rago casa'in da tara, ni kuma ina da guda sai ya ce in bashi nawa ya haɗa da nashi kuma ya ɗaukaka muryarsa a kaina a lokacin da annabi dawud salam ya ji haka sai kawai ba tare da dogon tunani ba sai ya ce hakika ya zalunce ka da tambayar ka ka bashi ragon daga nan sai mutanen suka ɓace amma sai annabi dawud salam ya fara tunani mai zurfi inda a ciki yake cewa ai ya kamata ya ji ɗayan ɓangaren da farko kafin ya yanke hukunci don mai yiwa ya musanta abin da na farkon ya faɗa duk da cewa hukuncinsa daidai ne amma kuma bai bi tsarin alkalanci ba don idan wani ya kawo kara sai an ji ta wanda aka kawo ƙaransa kafin a yanke hukunci daga nan sai annabi dawud alaihissalam ya yi nadamar hukuncinsa na farko ya kuma tuba ga allah ta'ala kan wannan gaggawar da ya yi na bada hukunci da haka kuma allah ta'ala ya karbi tubansa ya kuma gafarta masa sai dai dangane da wannan kissar ta annabi dawud alaihissalam akwai maganganu da dama na jahilci ko kuma son zuciya wa'anda wasu gafalallu a cikin malaman tafsiri suka kawo a cikin littattafansu na tafsiri wanda bai dace da matsayin annabawan Allah ta'ala ba bai dace da mukamin da Allah ta'ala ya ba wa annabi Dawud alaihissalam ba za mu yi magana a kan wasu daga cikinsu a cikin shirmu na gaba idan Allah ya kai mu masu sauraro a nan kuma za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah ya kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun kuma sai shirin mu na karshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu da ma jin mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban shirin namu ne da Allah dai zai dube ne akan halin da ake ciki a kasar Afghanistan banda kungiyar Taliban ya zuwa yanzu dai ta riga ta kammala shimfida ikonta a kusan daukacin kasar banda ta kori gwamnatin tsohon shugaban kasa Ashraf Ghani akwai abubuwa da dama waɗanda ake ɗora alamar tambaya a kansu akan makomar ƙasar ta afghanistan a ƙarƙashin mulkin ƙungiyar taliban kasantuwar cewa ƙungiyar ta taɓa yin mulki a ƙasar afghanistan makamancin wannan a shekarun baya kuma an ga irin abubuwan da ta yi a wancan lokaci wanda bisa haka ne kuma jama'a da dama suke mata hukunci kuma ake ganin cewa kamar irin hakan ne za ta sake faruwa a halin yanzu akan haka za mu je mahangar masana akan harkokin da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa akan yadda suke kallon wannan lamari ta fuskoki daban-daban da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu katsina zan jagoranci ragamar gabatarwa. tun bayan da kungiyar taliban ta kwace iko da kasar afghanistan 'yan kwanakin da suka gabata ki zuwa yanzu abubuwa da dama sun faru a kasar wanda hakan ya sa ake ta yin takatsantsan dangane da abubuwan da za su iya kaiwa su komo a kasar a nan gaba wasu daga cikin masana suna ganin cewa abin da ya faru yana a matsayin babbar faduwa ce ga kasar amurka musamman ma ganin cewa ta kwashe shekaru kimanin ashirin tana mamaye da kasar afghanistan amma da karshe ta fice daga kasar babu shiri duk da irin babatan da shugabannin kasar amurka suka ta yi tun daga wancan lokaci har zuwa cikin 'yan kwanakin baya-bayan nan dangane da kasantuwar sojojinsu a kasar afghanistan da kuma abin da suke kira na saurin da suka samu wajen murkushe abin da suke kira ta'addanci abin da ya faru ya sanya wasu daga cikin fitattun 'yan siyasa a kasar amurka da hakan ya hada har da 'yan majalisa daga bangarorin jam'iyyar republican da kuma democrat da hakan ya hada dukkanin majalisun biyu na dattijai da kuma na wakilai waɗanda suke sukar joe biden har ma wasu suna yin kira da ya gaggauta murabus da kan mukaminsa bisa abin da suke kira abin kunyar da ya tafka dangane da kasar afghanistan saboda yadda amurkan ta fito a fili ta bayyana gazawarta bayan janyewar sojojinta daga kasar babu shiri akan wannan dambarwa ta kasar afghanistan a cikin shirin namu da yau da allah muna tare da dr el harun muhammad wanda masani ne akan harkokin siyasar kasa da kasa daga tarayyar najeriya dakta muna yi maka barka da zuwa da kuma lalin habin a cikin shirin namu da farko dai dakta za mu so a ɗan yi mana ƙarin bani ne dangane da yanin ita kanta ƙasar ta afghanistan da kuma ita kanta ƙungiyar ta taliban wace ce ita daga ina ta samo asali kuma ya aka kafa ta ƙasan afghanistan tana da mukwataka ne da tsohuwar daular soviet da ta ruguje sakamakon guguwan canji da ta zo saboda haka afghanistan sai ya zama tana makotaka da turkmenistan uzbekistan wanda nan ne shi tsohon shugaban kasa ashar gani ya gudu ya je daga nan ya shiga dunkulalliyar dauran kasashen laraba afghanistan na da makotaka da kasan pakistan da kasan iran afghanistan ta yi suna wajen samar da 'yan gwagwarmaya musamman waɗanda aka fi sani da mujahidin waɗannan mujahidin sakamakon gwagwarmayar da suka zo suna yi da daular soviet abokiyar gaban ƙasan amerika shi ya ba amerika dama ta shigo ƙasan afghanistan ta yi dumudum ta mara masu mujahidin baya waɗanda su kuma suna da alaƙa da waɗannan 'yan ƙungiya na ɗaliban su ɗaliban wani burbushe ne daga mujahidin waɗanda da'awansu shine cewa su sun zo ne don su kare su kuma tabbatar da addinin musulunci masana na ta zurfafa nazari wace irin alaƙa ne wannan ƙungiya ta ɗaliban take da shida na ashabab na ƙasan somaliya da boko haram da ta yi suna a Najeriya da wani bangare na Chad da Niger. Har wa masana na ƙoƙarin fahimtar alaƙan da wannan ƙungiya Taliban take da shi da Alƙa'ida da ISIL da kuma Juhatun Nusra da ke Siriya da Ansaru Shari'a da ke Mali da Ansaru Sunna da ke Libya. Waɗannan suna da kama da juna wajen tsatsauran ra'ayi na yadda suke tsaurara fahimtar addini da ƙoƙarin dole sai an bi ƙa'idojin shari'a waɗanda da yawa malamai suna ganin yadda ake tsarantawa wajen bin waɗannan dokoki akwai mummunan fahimta ko kuma karkataccen fahimta taliban kalma ce da take da kama da larabci duk da yaren wannan rukunin ƙasan pakistan da afghanistan da iran suna da kama da juna ko kuma kace sun aro kalmomi da yawa daga larabci ɗaliban yana nufin ɗalibai ne masu neman ilimi waɗanda dama kalmar larabci haka yake a ɗalib to su waɗannan 'yan gwagwarmaya matasa ne waɗanda sun samo iliminsu ne ko irin wannan aƙida daga makarantun da suke ƙasan pakistan makarantun koyon ilimin addini wannan ta nan ne suka samu ra'ayin da suka karɓi gwamnati suka rika aiwatar da hukunce-hukunce da suka rika yi akan mata akan masu laifi da shauransu waɗannan ɗaliban sun taɓa kafa gwamnati kamar shekara ashirin da ya wuce sakamakon nasarar da aka samu wajen wargajewan daular soviet da kuma tarwatsa mujahidin wannan shi ya ba da dama ɗaliban suka yunkuro kuma mutanen ƙasar sun gaji da mujahidin din an yi gwagwarmaya an yi yaƙi an kashe yan afghanistan da yawa saboda haka ɗaliban na zuwa sai mutanen afghanistan suka karɓe su hannu biyu cewa ga masu ceton su sun zo da suka zo kuma sai suka zo da tsatsauran ra'ayi suka tsananta al'amura to waɗannan ɗaliban an yi gwagwarmaya da su wanda sakamakon haka amerika kuma ta shiri ta yaƙe su bayan an kai hari ga tagwayen gine-gine a birnin new york wanda sakamakon wannan hari da aka kai a cibiyar hada-hadan kasuwanci kasan america ta zargi usama bin laden da mutanensa cewa su suka jagoranci wannan farmaki an ce ya zo kasan afghanistan su taliban sun bashi mafaka wannan shi ya ba america dama ta shigo kasan afghanistan ta ruguza gwamnatin taliban aka tarwatsa su shi kuma aka same shi kasan pakistan aka ce an kashe shi to jama'a masu wani lokacin da muke da shi da riga riske dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon godiya ta musamman ga Dr. El Harun Muhammad masani akan harkokin siyasar kasa da kasa da ya kasance tare da mu daga tarayyar Najeriya ni abdullahi salihu katsina wanda na shirya shirin kuma na jagoranci ragamar gabatar da shi nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya tare nan zamu kakari sai dan Allah ke mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na safe kafin lokacin mutum kowa da kowa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara karanto labaran duniya nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya